ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da garɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawar da muka yi da Profesa Idris Bugaji, babban sakatare a hukumar kula da makarantun Polytechnic da sauran makarantu na kimiyya da fasaha a Najeriya dangane da wani mataki ko shiri da hukumar ta bullo da shi na ba da dama ga masu rike da takardar shaidar HND samun takardun jami'a wato digiri na farko tare da haɗin gwiwan wasu jami'o'i na ƙasashen ƙetare jami'o'in da kuma Profesa ya bayyana cewa suna gaba matuƙa matuƙa ga dukkan jami'o'in da ke Najeriya. daukan wannan mataki dai kamar da Profesa Idris Bugaje ya bayyana mani shine ganin yadda ake ci gaba da nuna wariya ga masu rike da takardar shaidar HND da takwarorinsu masu rike da takardar shaidar digirin farko a makarantu da sauran guraren aiki a Najeriya. To da farko dai na tambayi Profesa Idris Bugaje dalilin da ya sa hukumar MBTE ta bullo da wannan tsari. Wato wannan a takaice mun fito da shi ne domin a ba masu wannan babban kwali na hnd dama babban diploma dama su samu ƙarin ci gaba ga waɗanda suke son su ɗauki layi na koyarwa ko bincike ko irinsa. Wato sau da yawa idan mai HND ya zo yake zai karatu na master ko na doctorate ko irin wannan. Jami'o'inmu da yawa suna hana su wannan damai. Sai a ce sai sun je janyo wata postgraduate diploma kan nan su je su masters kan nan su je su phd to kuma in sun gama wannan duka suka dawo za su je jami'a su karantar su wai sai a ce wai kuma to ina digiri in ku da farko wato wani tsari ne wanda an kawo shi domin dai wannan wato takarda ta hnd wato a takura ta a dakatar da ita a wani mataki to shi yasa muka ce to dole mu samu hanya wadda za a ba su dama su ma su je su karo digirorin da ake yi ga masu sha'awa ba kowa ba to dalilin wannan kenan muka ce muka samu jami'o'i a kasashen waje don jami'o'in Najeriya tunanin su dan gajere ne ba sa da wannan zurfin tunanin kamar na waje mun samu jami'o'in da suka fi su rankin a duniya su muka samu muka shigo da su a wannan tsari za aka fitar da wani software duk abubuwan da muke karantarwa na HND an saka shi a cikin wannan software saboda haka duk jami'a da kake son ta ɗauki mai HND sai a ɗauko me ake karantarwa a BSc a can digiri kenan sai a kwatanta shi to ɗan abin da ya rage bai yi da kaiwa ba shi za a karanta da shi tsanani shekara guda Ni an gama an bashi digiri ɗinsa ga HND da digiri son wucewa ya je ya masta daga nan ya PhD kan nan ya dawo ya ci gaba da karantarwa a polytechnic namu mai son ma komawa jami'a ya koma jami'a an ba su dama da faraga su shiga da inda suke so ba mu son a sa musu wannan an sha gwagwarmaya shekara da shekaru an kasu samun mafita shine MBTE ta fitar da wannan tsari domin masu yin canji su samu faraga su samu damar shakatawa wajen fannin karatu. To kamar wayannan jami'oi da ka bayyana su kamar wayanne irin jami'oi ne? Akwai wasu jami'oi a Faransa, akwai wasu a Turai, akwai wasu a Amerika, akwai wasu a Asia. Amma mun tabbatar suna da abin da ake ce ma rankin, suna da rankin babba, ba 'yan ci ku babu bane. rankin su ma ya dukkan jami'an da wato suna cikin sas 1000 nan a Najeriya oh, dubu na farko nan a Najeriya ba jami'a da ta haihu zuwa dubu na farko a duniya duka saboda haka sanannun jami'o'i ne kwararru ne amma karatun za a yi su online yauwa zan ce karatun na gida kenan za a yi yauwa suna zaman su nan Najeriya ta yanar gizo za a turo masu abubuwan da za su karanta da za su yi nazari a turo musu crosswire a turo musu cikakken bayani akan waɗannan fannoni su yi nazari su karatun su ranar jaraba za a tsara yadda za su yi jarabawa su jaraba a yi makin a can idan sun ci a ba su kwalin su na bsc idan suna buƙatar shiga laboratory akwai shiri da muka yi da manyan polytechnics kamar na yaba kaduna da bauchi za su zo su shiga laboratory su yi dan abin da ya rage ba waɗanda za su ma shiga laboratory ɗan kalilan ne hakan ya nuna cewa sai an shiga laboratory so abu ne wanda za a gabatar da shi daga nan gida ba sai an ji kasashen waje ba to wannan tsari da kuka bullo da shi ya nuna gwamnatin tarayya ta amince da shi kenan ai doka ta ba mu hurumi a matsayin mu na masu kula da fannin HND haka duk abin da zai kawo ci gaba ga wannan tsari na Tibet e mu hmm. fitar da shi shekaru biyu da suka wuce mun rubuta kada zuwa ga ministan ilimi muka ce ya ba NUC dama su yi nazarin abin da muka fitar a ba ma wasu polytechnics ba duka ba na Najeriya damar yin master in technology ma'ana wanda ya HND sai dawo polytechnic ya shekara biyu ba ma ce shekara ɗaya muka ce shekara biyu ya yi master in technology aka kai ruwa rana a je a dawo ba abin da NUC ta ce ba abin da ministry suka ce sai dai suka ba abin hangi wato a rataye dalilin su kuma wai shine wai ai digiri sanar ke bada shi kuma wasu wasu yadda yarda academic board na polytechnic ya kai matsayin senate na jami'a hmm. a da wannan gajeren tunani ne shi shi yasa muka ga hanya kaɗai da zamu nuna ma duniya hmm. cewa HND ɗinmu karɓaɓɓu ne a duniya shine mu fitar musu da wannan tsari su je su yi wannan karatu a hankali jami'o'in Najeriya za su biyo su ce su ma a shigar da su to in su suka kawo kansu sai mu shigar da su hmm. amma in mun je muna roƙon su ba za su taɓa yadda ba To kamar wasu ƙasashe kamar Ingila na san da suna da polytechnic amma suka rikide zuwa jami'oyi ba ganin kamar watakila shine mafita? To ma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji karashin tattaunawar da muka yi da Profesa Idris Bugaji babban sakatare a hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha na MBTE tare kuma da jin ra'ayin wasu ɗalibai masu rike da shaidar karatun ta HND domin jin yadda suka ji game da wannan mataki da hukumar ta MBTE ta bullo da shi a madadin Profesa Idris Bugaji da babban jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Lagos Gresham kenan naku Babangiji Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon a da ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa